barka mu da sake haduwa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da ashirin ga watan rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu hudu da da arba'in bakwai, wacce ta yi daidai da goma ga watan ɗaya miladiya shida. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon halartar wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na ahkamul jana'i wa bid'uha wallafar fadilatu shaykh al-muhaddith Muhammad Nasiruddin ibn Nuh al-Albani tagammadahu Allah bi rahmatin min yau kuma shine darasin mu na 39 a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mun dace muna fasali na goma sha uku inda malai yake magana akan as-salatu 'ala al-janaza akan abin da ya shafi yi ma zawa sallah muna fakara ta daidai fakara ta 80 tara. inda malai yake bayanin waɗanda a shari'ar musulunci ya halatta a yi musu sallah muna magana akan na shida daga cikinsu shi ne wanda aka binne shi kafin a yi masa sallah ko kuma an yi masa sallah amma waɗanda suka yi sallan ba su wadatar ba ko ba su wadatar ba ta fuskan adadi ko ta wani dalili shi ne muke kan magana a kai mun karanta hadisai guda biyu da nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ma wasu sallah sanadiyan haka mun karanta hadisin mutumin da ya rasu hadisin Abdullahi dan Abbas ko wani ban Allah ya rasu aka binne shi da daddare da safe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yasa a kai shi wajen kabarin ya yi tsaya sahabai suka yi sahu a bayansa kuma ya yi masa wani sallah bayan an masa sallah da daddare hadisi na biyu shine ne makaranta hadisin matan da take sharan masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ita mata rasu cikin dare da safe annabi sallallahu alaihi sallam ya sa aje a yi mata ya sake zuwa ya yi mata sallah sai dai mun karanta daga cikin sharaɗin da maluma suke faɗa ya zama wanda zai jagoraci sallan ba ta cikin waɗanda suka yi sallan farko to shi ya halatta shi ne zai zama liman A ga akan wannan hadisin muka tsaya hadisi na uku da malam zai kawo shi malaki an da bin sabi wa kana akbar min zaid ce wannan hadisin sahabi yazid bin sabit malaki dan uwan zaid bin sabit ne amma kuma ya girmi zaid bin sabit huwa faru min zaid zaid bin sabit sahabi ne babba cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yazid bin sabit yayansa ne to shi yazid bin sabit ne yake ba da labari yace kharajna ma'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ta zata Ya ce mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana falamma warada al-baqi'a a lokacin da muka iso inda makabartar baƙai yake fa'iza huwa bi ƙabarin jadidin sai muka tarar da wani kabari sabo shiga sabon kabari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai salla da wannan rasuwan ba fa sa'ala anhu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya game da wannan kabarin ce wannan kabarin na waye fa qalu fulanatun maulatun libani fulan saka ce mishi ai wance ce aka faɗi sunan mai kabarin mace ce intacciyar baiwa ce ta kabila kaza qala yazid bin sabit fa arafaha fi annabi sallallahu alaihi wasallam fi aka mishi bayani sai gane wacce aka binne a kamar wa qala sayti ala adantumuni biha kace yace a ah, me yasa ba ku sanar da ni ba akan rasuwanta me yasa da ta rasu ba ku sanar da ni ba qalu sai suka bashi amsa cewa mata zuhuran wa kunta qa'ilan sa'iman suka ce ta rasu ne bayan sallar azahar. a lokacin kuma ka shiga gida ka dan kwanta kai kai lula kuma ranan kana azumi sai muka ga tunda ka shiga kai kai lula kuma kana azumi fakarihna an ka, sai muka kyamaci kar mu cutar da kai kar mu takura maka kai sallar azahar ka shiga gida kadai kailula mace rana ke kenan ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu da yin mace rana wannan hadisi ma yake cewa sheda shedan shine baya hutawa da rana shine bayan kailula dan gane ko ana son no mata wa lokacin da rana ya zafi din nan ko baka yi bacci ba ka sawo ka zauna ka huta kai kadai ka dan sarara kwalwanka ya dan huta ya dai kulin tukun sai ka ci gaba da harkokinka annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan sai suka ce to mun ga hakan ne kana azumi kuma da kike rana kuma ka shi ka dan ya kai lola sai muka kyamaci kar mu cutar da kai kar mu takura maka shi yasa ba mu sanar da kai ba qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala taf'alu yace ka ku ƙara haka kar ku ƙara haka ai la a'rifanna ban sani ba la a'rifanna ta'kidi ne na la a'rif asalin shi la a'rifu ban sani amma sai ya zama aka yi tawkidi aka karfafa shi da nuna tawkid as-saqila sai zama la ya ce ban sani ba ne. sai ce daga yau ga umarni ma mata minkum mayyitun ma kuntu bayna abhurikum illa adantumuni bi yace daga yau kar wani daga cikin ku ya ƙara mutuwa kuma ina da rai ina nan a tsakaninku kuma ku zama to ba ku san nabi ba, kar haka ya ƙara faruwa duk lokacin da wani ya mutu a cikin ku kuma ina nan da rai to kar ku yanta ku binne shi ba ku sanar da ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ku standing order ce daga yau ko dare ne ko safe kowane lokaci ku sanar da ni ai shugaba ne ko mhm. sai ce sai fa inna salati alayhi rahma yake saboda sallata akan mamaci rahama ce sallata akan mamaci rahama ce duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sallah in ba wanda Allah madaukakin sarki da kansa ya ja layi ba to duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah ya samu rahaman Allah madaukakin sarki munafikai ne kadai Allah madaukakin sarki ya ce ba zan yi ba ko kai kai bayan ya hana shi wala ta salli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kum ala qabri annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi daga yau kar wani munafiki ya mutu ka masa sallah kuma karka ko zuwa wajen kabarin karka yi kuma ko ka nemi musu gafara ko karka nemi musu gafara in tastaghfir lahum 70 marratan lan yaghfir Allah lahum Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka taniyo musu gafara har su 70 zuwa dore Allah ya ce wallahi ba zan yafe musu Allah ya ce wallahi ba zan yafe musu kama in ba munafukai bane duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah to wannan sallan sanadiyan samu rahaman sai sai raka duk wanda ya rasu kar ku yadda ku binne shi ba ku sanar da shi saboda sallah ta a gare shi rahama ce thumma atal qabra bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai zo wajen kabar yazid bin sabi yace fa safafna khalfahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka yi sahu a bayansa fa kabbara alaihi arba'an sai kabbara guda hudu akan wannan kabarin yamma wannan kabarin sallah an fahimta ko kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama adu wanda ya wani sallah wanda ba ba shi ba bai kai shi cancanta ba ko mhm. wannan shine hadisi na uku da malam ya kawo a wannan bayu hadisi na hudu yace abba bi ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga wani bangare daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu marda masakin almuslimin yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana zuwa ya gaida marasu lafiya daga cikin miskinai na musulmai mana talakawa waɗanda suke talakawa daga cikin musulmai wa bu'afa'ihim da raunana daga cikinsu raunana kila sanadiyan tsufa ko sanadiyan yaranta ko na mai kama da haka da kuma talakawa daga cikin musulmai in ba su da lafiya annabi sallallahu alaihi yana zuwa ya gaishe su ya ziyarce su ziyarta na gaida mara lafiya baya bambanta tsakanin mutane daga cikin mabiyansa wa yatba'u jana'izahum kuma yana raka jana'izansu yana raka gawansu zai ziyarce su in ba su da lafiya in sun rasu zai raka wa la yusalli alaihim ghayruhu kuma ba da wani ya musu sallah in ba shi ba duk wanda ya rasu annabi sallallahu yana tsaya tsayin daka sai ne shine mu sallah kashi mun karanta hadisai da yawa ko wanda ba shi yayi ba sai da yaje wajen kabarin ya sake yi an fahimta ko wanda ba ba faɗa masa ba ma sai da ya sake musu so da bai dan wani ya musu sallah ba in ba shi da sallar sa rahama ce a gare su shi kuma dama bil mu'minina ra'ufur rahim dama shi mai tausayi ne mai rahama mai jin ne duk masu imani saboda ka burinsa dama shi ne duk al'ummansa su samu rahaman Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai ce wa anna mar'atan miskinatan sai zama akwai wata mata talata miskina min ahli awali wata take daga cikin mutane da suke zauna a wajen garin Madina waɗanda gidajen su na wajen gari ƙauyukan da ke kyawaye kewaye da garin Madina. Fala saƙamuha ta daɗe tana rashin lafiya, rashin lafiyanta ya tsawaita sosai فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضرها من جيرانها النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي duk wanda yazo masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga makotan wannan matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye su game da ita sai ce ya wance ya jikin wance ya take ji da jiki to Allah ya tsawata duk wanda yazo daga cikin waɗanda suke makwabtaka da matan in yazo da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi tambaya akan ya yanayin da yake وأمرهم ألا يدفنوها إن حدث بها حدث كما يأمر شيسو شيوا كرس جنيتا إن ريه حلنسا فيصلي عليها سكاو تغريش يوم تصلى فاتا إن كرسو كرس جنيتا تيسنزو مشلئتا يا إما تصلى فتوفيت تلك المرأة ليلا كو وانا دري سيوى النمبر وان ألا في كرسو cikin dare wahtamaluha suka ɗauko ta fa atau biha ma'al jana'izi suka zo da ita tare da masu raka gawa gaba ɗaya aka zo ha aw qala mawdi' al inda masjid rasulillah sallallahu alaihi suka zo da ita inda ake yin sallar janaza a wajen masallacin manzon Allah sallallahu alaihi suka zo da ita sun zo da ita li yusalli alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama amarahum sun zo da ita ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata sallah kamar yadda ya umarce su In da dama ya ba su umarni ko in ta rasu kar su yi mata sallah sai sun sai sun zo mishi da ita fa wajaduhu qad nama ba'da salati al-isha amma da suka zo sai suka tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya kwanta bayan sallar isha dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwanciya da wuri saboda ya samu dama ya tashi ya yi qiyamul layl kamar yadda Abdullahi bin Fodi ya kawo a cikin littafin Akhlaqul Mustafa ko shi suka tarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi yayi bacci kuma bai zama ya hira bayan sallar isha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hira bayan sallar isha ana yin sallar isha wucewa yake kuma ya ga kyamatar ma musulmai da su da zaman hira bayan sallar isha na yi sallar isha ka shirya ne hirar da za ka yi kai a gida an gane shine ya fi dacewa da tarbiyya da suka ga zan Allah sallallahu ya yi bacci fa karihu an yuhajjidu rasulullah min nauni. sallallahu alaihi wasallam sai suka kyamaci su tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bacci fa sallu alaiha ko suka ma wannan matan sallah Sun انطلقوا بها سكت suka بالنيل فلما أصبح رسول الله صلى الله yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gari aka fito masallaci da sallar asuba sa'ala anha man hadarahu min jiraniha annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambayi waɗanda suka zo masallaci daga makwabtan wannan matar sai ce ya jikin wance kaga abun yana ransa ku ce ya jikin wance fa akhbaruhu khabaraha sai suka bashi labarinta, ai ta rasu je da daddare kuma mun dauko ta mun zo da ita nan masallaci sai muka tarar ka riga ka shiga gida ka ka kwanta sai muka kyamaci mu tashe ta cikin dare wa annahum karihu an yuhajjiduhu kuma sun ji sun kyamaci kar su tashe shi cikin dare fa qala lahum rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su walima fa'altum me yasa kuka haka mana faɗa muku cewa in ta rasu kar ku kuskura ku binne ta ce kun zo wanda ita ni ne zan mata sallah ba walima fa'altum me yasa kuka aikata haka in eh, taliqu ku zo mu tafi ku nuna min inda kabarin ta yake ko kun mata sai an sake mata wani fanfalaku ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta qamu ala qabriha har sai da suka zo suka tsaya akan kabarinta fa saffu wara'a rasulillah suka yi sahu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama yusaffu lis-salati 'ala al-janazati kamar yadda ake yin sahu in za a yi sallar janaza fa salla 'alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mata salla wa kabbara arba'an yayi kabbara guda hudu kama yukabbiru 'ala al-janaiz kamar yadda ake yin kabbara in za a yi sallar janaza sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga duka wannan malam ya kawo ni Sau da nuna mana cewa ashe in mutum ya rasu ba a yi masa sallah ba ko kuma sallin da aka yi ba a wadatar ba a yanzu ba za a ce bai wadatar ba ta fuskanta yi tunanin ko saboda wani ya ji wani fadada ba wanda ba wanda za a yanke ya ji wani fadada in ba manzo Allah ne ce ya ji wani fadada ba ko ba haka bane shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan qafa'an babu wanda ya kai shi babu wanda ya kai shi falala babu wanda ya kai shi daraja babu wanda ya kai shi kima babu wanda ya kai shi matsayi babu wanda addu'ansa ta kai addu'an manzon Allah sallallahu alaihi karbuwa babu wanda kai tsaye in ya maka sallah ka samu rahama ka samu gafaran Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi to kaga in wasu sun yi mazawa sallah sai shi yazo ya saki akwai dalili ko ba haka wani amma ni da kai wasu sun yi mazawa sallah kuma sun kai fuskan adabi, alhamdulillah to mu za mu zo mu sake me dalilin mu mun fi su ne in mun ce eh mun fi su me dalilin mun fi su huwa a'lamu biman Allah shine ya san wanda yake wani an fahimta ko amma in ya zo to adadin kila ka kaji kuna da tabbas mutum uku ne ko hudu suka yi sallan kila a garin kila mutum goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya alakanta yana ga cikin abin da ke tabbatar da mutum ya samu rahama wanda za mu zo mu karanta a sa mutane kalla mutum arba'in sun tsaya sun yi mutum sallah to babu laifi irin wannan kuma sai ku yi tsaho ko ku je wajen kabarin ko na ne kama da wannan sai ku yi sallah mafhum Allah ya sa mun gani asabi na bakwai daga cikin waɗanda ya halatta ayi yi musu sallah man mata fi baladin laysa fiha man yusalli alayhi salatal hadiri wanda ya mutu a wani gari wanda a wannan garin laisa fiha man yusalli alaihi babu wanda za su yi masa sallah a wannan garin to fa hadha yusalli alaihi ta'ifatun min almuslimin salatal ghaibi to wannan ya halatta wani bangare na musulmai su yi masa sallah da ake salatal ghaib ya rasu a wani gari a garin kuma tabbas ba a masa sallah ba ma wanda za su man sallah a can ya rasu aka binne shi aka yi komai ya halatta ku ƴan uwansa da kuke nan ko kuma ku masa salatul za'i shi kuma za ku yi sahu da liman a gaban ku ku yi sallah kaman kuna yi magawa sallah an fahimta ko an gane amma ba za a dauko makara ko a dauko wani ba iji a gaban liman wai saboda a'a duka wannan babu amma ku yi sahu yadda ake sallah yace me yasa yace li salatin nabi sallallahu alaihi sallam ala najashi ala najashi yace saboda sallan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi ma najashi najashi shine sarkin Habasha na wancan lokacin ko da dama kalmar najashi shine sunan sarauta ne ba ba sunan shi na na yanka ba zamu zamu sunan shi na yanka a hadisin da zamu karanta najashi sunan sarauta ne sunan kujeran sarauta ne wanda ya zama sarkin gurin tayana kai shi najashi ko a Najeriya akwai irin kujerar na aiko ta ce alkanam of Borno misali ai ba sunan shi sunan sarkin bane sunan sarauta ne Ku a ce oba of kaza ko yawwa kaga ai sunan sarauta ne ba sunan shi to haka shi ma kalmar najashi sunan sarauta ne ba sunan sarkin ba yace wa qad rawaha jama'atun min ashabihi yace da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rawaito yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma najashiyu sallah yace yazidu ba'dhum ala ba'd wasu wasu daga cikin sabon sun ambaci abinda wasu basu ambata ba amma malam saurayi sauwake mana karatu yace wa qad jama'tu ahadithahum fiha yace na tara duka hadisan na sahabban gaba ɗaya da suka rawaito na tara su a guri ɗaya thumma suqtuha fi siyaqin wahid sai na zo da su a matsayin hadisi ɗaya Takriban lil fa'ida so da fa'idan in kusanto ma masu karatu ga fa'ida so in ya fara karanta hadisin inda wani sahabi ya rawaito wanda wancan sai sa ce a bracket sai fada wanda wanda yana ƙara bayani akan wancan bayanin me ko ka karanta kan ka zo karanta ka ce wa fi riwayatin kaza wa fi riwayatin kaza ko to sai mala ya hada gaba ɗaya a guri da sai ka zaga man kana karanta hadisi da alhali hadisan sahabbai sama da goma sha biyar ne a guri da Sheikh Muhammad Nasir Din kenan Allah ji kai shi gafarta mishi malaki wa siyaf li hadisi abi hurairah yace amma wanda zai dauka a matsayin jigo sai shigar da sauran maganganun sauran sahabbai shine ruwayan abu hurairah shine zai zama jigo sai kuma ya sa sauran maganganun sauran sahabbai a ciki abu hurairah Allah ya kare ta a gare shi tunda shine jigo yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'a lin nasi wa huwa bil madinati najashi haka wa huwa bil madina abu hurairah ba shi rawaito ba kenan ko yau yace annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ya sanar da ya rasuwan najashi alhali Allah yana madina so da shi maza Allah sallallahu bai taba haɗuwa da najashi najashi ba taɓa haɗuwa ba da manzon Allah sallallahu amma ya san labarin manzon Allah sallallahu alaihi da tunda annabi sallallahu ya tura sahabbai gurin shi ko karkashin jagorancin Ja'far bin Abi Talib Allah ya kare da a gare shi sun je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsi ya masahabai a Makka yace ku tafi Habasha akwai wani sarki a gurin sarkin ba musulmi bane amma kuma baya bari a zalunci kowa a karkashin mulki shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan shedan a kansa kuma suka tafi kuma suka ga hakan tabbas har mutanen maka sun aiko da dukiya na kyauta da abubuwa da yawa don su rinjayi na jashiyu ya sallami waɗannan sahabbai mafakan da ya ba su ya janye amma yake yadda ce sai an kira su an ji daga bakinsu an kira su an ji bayan sun gama faɗa mishi abin da su faɗa mishi game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne zai ce to mun ji na ku yanzu kuma su ma a kira su zo su faɗa sai ya shayar kowa ya faɗi nashi ai muna da hankali sai mu yi hukunci suka zo aka tattauna ba an gama tattaunawa da jashe ce kai ku je ku yi harkar ku ba wanda zai taɓa ku a garin nan ko ku koma ku ce musu ba zan ba da su ba haga ya tabbata ko ba zalimi ba ne to bayan da ya rasu to ashe ya zo ya musulunta amma mutanen sawa ba san ya musulunta ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba san ya musulunta amma Allah ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa najashi ya musulunta to lokacin da ya rasu wanda asalin sunansa afhama shi ne malai kawo a cikin bracket afhama ce sahibal habasha wanda shi ne sarkin habasha a lokacin annabi ya sanar da kurson shi fil yawmin ladhi mata fi a ranan da ya rasu qala hujja mun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah inna akhan lakum qadimat manzon Allah lalle wani dan uwan ko yau ya mutu wani wa ce mata yawma abdun lillahi salihun da ghairi awdih haji wata shaida Manzala Allah sallallahu ya ce yau wani mutumin kirki wanda har a wajen Allah mutumin kirki ne ya rasu amma ba a garin musulmai ba haga shaidan da Manzala Allah sallallahu ba kafin ya musulunta Manzala Allah ba da shaidan adali ne baya zalunci baya bari ayi zalunci yanzu bayan ya musulunta ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani bawa mutumin kirki har a wajen Allah yace abdul lillahi salihun bawa ne mutumin kirki har a wajen Allah ya rasu amma ya rasu bai gairi abdikum ba a garin ku mana ba a garin musulmai ba faqumu fa sallu alayhi saka ku tashi yi masa sallah shi yana habasha ‘yan uwansa kiristoci sun masa janaza sarkinsu ya mutu sun masa janaza irin na kiristoci shi ko manzon Allah sallallahu a Madina ya masa yace ku tashi mu masa sallah ashe wancan abin da suka masa ba zai cutar da shi ba ne fa qumu fa sallu alaihi ku tashi wa sallah qalu man huwa suka ce wa ne qala an-najashi yace najashi wa qala ti istaghfiru li akhikum yace ku ta neman ma dan uwanku gafara qala abu hurairah yace fa kharaja bihim ila musalla sai manzo Allah sallallahu alaihi ya fita da sahabbansa zuwa wajen da za a yi sallah a cewa ta suka ce al-baqi mana sun je filin makabartan baqi thumma taqaddama sai manzo Allah sallallahu alaihi sai ya wuce gaba fa saffu khalfahu saffaini sai suka yi sahu biyu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata ruwaya ce fa safafna khalfahu kama yusaffu ala almayyit muka yi sahu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi kamar yanda ake yin sahu in za yi sallan gawa wa sallaina Alayhi kama yusalli ala almayyit muka yi sallan najashi sallah kamar yadda ake ma wanda ya rasu sallah malik yace wa ma tahsibul janazatu illa mawdu'atan bayna yadayhi kai za ka yi tsammanin cewa akwai gawa ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka za ka yi tsammani yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya natsu yake sallah kai za ka ce gagawar ne a gaban shi Za ka ce gagawar ne a gaban shi ya yake fa ammana wa salla alaihi manzo Allah ya mana limanci ya masa sallah wa kabbara alaihi arba' takbirat annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara bari har guda hudu mana jashi Allah madaukakin sarki ya ji kan shiga fata to kaga wannan kaga maluma suke ganin dalili ne tabbatacce da yake nuna cewa in mutum ya rasu a inda ba garin musulmai ba to za a yi masa za a yi masa sallah to akwai tattauna maluma da yawa akan to wannan sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma najashi yanzu ya halatta mu ma kenan duk wanda ya rasu a inda ba masallahu masa ko kuma wani abu ne khususiya yake ibance manzon Allah sallallahu alaihi akwai maganganu da yawa wanda zan so mu karanta abin da sa zan so mu karanta saboda malam ya kawo su suma da mu anan da muke rayuwa mazaban da muke bi mazaban malikiya hmm? sai a cikin mazahibin da suke ganin ba za a yi ba na cikin mazabobin da suke ganin ba za a yi ba in ya rasu ko kuma sa addu'a Allah ya ji kanshi suke cewa sallan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jashi wani abu ne da yake banci annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai an gane ko akwai kuma malaman da suka yi suka yi musu raddi da hujjoji da dalilai wanda za mu bari sai karatu na gaba da yana da yawa bai fata mu fara mu tsaya a hanya sai zama sai mu tattauna wannan matsala din insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah muke roƙo ya rufa mana asiri duniya da lahira na'am yanzu shiga sallan da tsira hmm. hmm. ne kamar a kasar kuni haka san wayar na ne a kan ok na'am to ku kafin da wani na ba ne hmm. eh shine maganan na farko kenan kake magana ko wanda an riga an masa sallah amma bai wadatarwa ba ku gamsu ba akwai abubuwa da yawa da yake sa ka ji ba ku gamsu ba kila kila yan bidiya kana tabbas wanda ya ja sallan nan wanda ya ja wani sallan nan boka ne misali ko ko ko yana daga cikin masu wuce iyaka a cikin sufanci waɗanda suke suke kallon shehunansu a matsayin ma wasu ƙananan alloli su wannan gaskiya in ire-iren su ne za ka sake yi masu sallah za ku sake masu sallah kai tsaye babu wani kokonto kan wani. an gane ku, amma da ka tabbata iya abin da ka sani bai wa gaya yin wani abu da yake warware musuluncin mutum kuma an samu adadi wadatacce to ku ci gaba da addu'a kawai ba shi kun sake yi masa wani sallah an gane ku wallahu a'lam ya akwai malamai da yawa sosai hmm. a kowa ke fi sosai kowa ke fi a kowadanda in sun ma kai ma ba za ka yadda sosai a kan mamacin ka su masa sallah akwai su ba wai sai ya sai garin kibo ba misali amma in an samu irin hakan to wannan shine abin da shari'a ya tanadar wallahu a'lam alaikum salam bana ji yake cewa magana da aka yi na najashi ya musulunta kuma a sallallahu alaihi wasallam bai bai sani ba wanda yana nuna cewa mutum zai iya ba shi shahada ke zai musuluntar da shi eh ai musulunta ne ka ta kalman kuma ka yadda da abinda kalman ta kunsa kuma ka yi aiki da abin da kalmar ta kunsa shi ne musulunci ba dole sai wani ya ce maka ka ce ashhadu an la ilaha illa an fahimta ko ba dole bane shi yasa an kana karanta tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da yawa da suka suka musulunta a gurin shi da zaka ji da wuya ka ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai zaka ji ya ce su ce sai dai mutum sun tattauna can kawai sai shi da kai ce ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadar rasul shi nan ya musulunta ke an fahimta ko yawwa ya halatta kuma ba dole ya hamka Allah amma mu kaga mutanen mu suna ganin in ba maliman bane ko daga tun safe ana liman ka ya wa wani ne zai musulunta tun safe to ko kuma ka bashi halla haka to in inda ya mutu fa ko kun jami'i asara ko wani suna ganin ma in ba liman wani ma yana ganin sai ran juma'a wani ce zai musulunta sauran wanda sai ce to bari sai ran juma'a mu je masallaci kaga duka wannan kuskure ne duka wannan kuskure ne Allah ya sa mu gani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah muna tawassuli da imanin mu da ayyukan mu kyawawa ya Allah mamatan mu Allah kuke sarki ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka makwancin su Allah ka fada da makwancin su Allah ka sa kaburburan su ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah kar ka sa ya zama rami daga cikin ramukan wuta ya Allah ka azurta su da gida da su gidan da suka bari ka azurta su da abokan zama da suka fi abokan zama da suka bari ya Allah ka wanke su daga zunubansu da kurakuransu kuma yadda ake wanke farin tufafi daga datti ya Allah ka nisanta tsakaninsu da kurakuransu kuma yadda ka nisanta tsakanin gabas da yamma ya Allah madaukakin sarki in mu ta zo ka sa mu cika da imani ya Allah ka ba mu haƙurin zama bayan su ya Allah kada ka fitine mu bayan su اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيب مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله